ta yanke masa hukunci na rataya wanda za a rataye shi ranar ɗaya ga watan bakwai idan allah ya kai mu ya Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Allah ina tambaya. Ina fa? Gida ne cikin Nan baya zaka zagaya, number 2A. Nan ne gidan. sanda zuwa yawa ina wuni lafiya lauya mutanen gida lafiya kalau Allah yasa dai ba mantuwa kai ba ba mantuwa ne ba na zo janki ne ta su ta Kano Allah yasa dai lafiya lafiya lau malama Halima ya aka kasan sunana wato zancen ne yake da tsayi amma da ki ba da kina da lokaci da kin ara mu amma kafin nan me zai hana mu samu waje mu zauna a'a nan ma ya isa duk da dai ba zan miki katsalandan ba saboda irin abubuwan da kika baro a baya ni ma kuma lokacin da hakan ta same ni ban dauka da zafi ba me ya same ka wato mata ta ci ta ne ta rabu da ni bayan duk duniya babu abin da nake so sai ita haka aka waye gari ta ce ba ta yi rigingimu tun daga wannan lokaci na safe daban na rana daban na dare daban akan haka dole ta tursa Sani na rabu da ita bayan ina son ta halima ba zan ki mace ba tunda na riga na tabbatar da cewa ba duka ne aka haɗa aka zama ɗaya ba kowace da hallinta ka yi haƙuri alhaji ba zan maka ƙarya ba ba zan ƙara da ɗan namiji ba da mace idan da za ki bani lokaci lokacin ki. na tabbata ba za ki nadama ba tunda idan kika duba za ki ga cewa gaba ɗayan mu wato kusan za a ce jirgi ɗaya ne kwaso kamar ya jirgi ɗaya kwaso wato na samu labarin ki da tarihin ki a wajen abokina da kuma irin wahalhalun da kika sha a gidan mijinki na baya halima idan kika yadda da ni ba zan cutar da ke ba na yi miki alƙawari sabon zance salamu alaikum eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to suna ina yanzu lafiya me faru to wai mamudu ne aka yi shi a kotu shi da kike wannan gwaro salatin kawai dan amma ya rige shi kenan sai kuma ka zo kana wannan salati haka sai ka ce wanda aka wani abu daban haba rabi haba rabi ai duk da wannan abin da ya faru tsakanin mu da shi ko yake faruwa ma tsakanin mu da shi a bai kamata ba shaka haka a banza shaka haka ba kuma hannunka bai taba rubewa ka yanke kai ba wallahi in ya dame ka da ɗori tun kai da kanka zaka kai shi a yanke wallahi ai wannan ai wannan ka ina ai duk wanda ya ce yana yi da kai kai da shi wanda ya ce ba ruwan shi da kai kai ma ba ka da shi to na ji amma dai ko menene ai ya kamata ki min kara ɗana ne ba ke kin san ɗan yayana ne ke sai da muke da ubansa ko ba komai ai sai ki mun kara ko ba haka ba to amma dai ban ga laifin ki ba ban ga laifin ki ba ba komai ke ke ke ki je je ki fito mu tafi je ki je ki fito mu tafi je ki fito mu tafi aka ce kawai kwa ban amma da dukkan alama yarinyar nan ya ce kuma iyayenta ma sun tsine wata mata ta tsine mata wannan yar Allah ya kyauta Allah ya kyauta wato ni duk ma ba wannan bane matsalar gida za a mai da shi wannan yarinyar in aka kai shi gida za ta iya halaka shi hmm. to in ta halaka shi ma ba shi kenan ba ba saboda ita duk ya rabu da kowa na shi ya tattara ya zubar da mutane don haka don ta halaka shi ma ba wani abu ta je ta halaka shi ita ta sani kar ki faɗa haka ha kar ki faɗa haka to ni abin da nake gani mm. tunda abin nan ya zama haka Halima ita ce za ta je can gidan su haɗu da ita su yi jinya su gaba ɗaya Halima kuma ni baba ke Halima abin da ba ku gane ba ke yanzu idan kika je gidan nan kika je zaki cinye sa kai da Allah zaki mu mun san irin tarbiyyar da muka baki kuma kar a'a kwata da hankalinki kar ki manta dan uwanki ne ke tsoho mata sace in an ganki a gidan kina kokarin ki cito shi daga cikin halaka ko wata rigima wanda zai ce wani abu kwantar da hankalinki wannan babu wani abu bane na san me yasa na ce ke ki je din ban yi da wani yarinyar ba amma malam ki bar wannan magana addu'a ce abin da ta kamace mu kurin da kuma neman fatan alheri shi kenan. kai haba ba. me saboda zuwa na kike tera wannan kukan saboda Allah ba zuwan ka bane ya sa ni kuka akwai wani abu da yake damun ta ne to koma dai menene bai kamata a ce kin bashi wafaka ba addu'a ya kamata ki wala Allah shedan ne sai ki ga ya fitattake shi ba shi ɗan ba ne damuwa take damuna a cikin raina mai ƙarfi Allah ya miki maganin shi amin har yanzu ina ta dako ba ki gaya min abin da raina yake sani wasan da ba a yi shi sai dare in gari duhu dare ya bar wa kura sannan madina madina madina sannan alhaji Me kika zo yi Inna ce ku take magana fa, me kika zo na zo jinya kare bisa umarnin baba ba na bukatar jinya taki ni ma da zan ji haka daga bakin baba da na yi farin ciki da zuciya ta haifar ta takarda amma magana kamar rubutu ne a bakin ruwa ba zan taɓa fahimta da girma kullum suna maza mata sai ku zo madina ya na kanki da akwati tafiya zai ta gaji da zama a ciki cewa ya dauka ya sha ke da kike da imani ki zo ki ɗauka ki bashi ruwan mana a'a Allah ya baki hakuri da ta mutu sadaka nawa kika bada Madina ko ina Muhammad ban gani ba ai dama you a good for nothing baki da aikin yi illa ki rika surutu kina hira kamar kin haɗi rediyo hmm. amma na da kyau ka da sauran bakin ka kai ka san ba dan biye iyaye ba ba abin da zai sa inda gidanka in zauna na manta fa matarka <laughs> raba ranka masoyarka duk ta kwashe takardanka ta tafi da shi ina ta wahalar da kaina da document ɗinka <laughs> gaba ke ɗaya i'm sorry me kika ce halima sake mai abin ka faɗa ai na san ka ji abin da nace ko kana buƙatar ƙara maka tashi ne halin baran Allah ki gaya min gaskiya kai kisan zuciya za ta buga ta kwashi komai Hello, salamu alaikum. Wallahi ba na kusa da wayan ne, yanzu na shigo na gani. Ban koma gida ba ne har yanzu. Idan na koma zan sanar da na gode. fatan za ka yi min uzuri na ne kwanta na yi barci domin warware gajiyar da ke jikina in na tashi sai na kira wuka to na gode kana cikin raina a da daƙiƙa saboda kai ne mutum da ka gayyato farin ciki cikin zuciyata ta ƙarfi da yaji a lokacin da farin ciki ya kawarce na zuciyata ina tare da kai ina jin kunyar ka saboda kana tabbacin kai ne a cikin zuciyata i love you na gode ya na kuna haɗa kaya lafiya ba ta gaya maka ba ne na faɗa masa arabe tambaya yake. ban gane bai ke nufi ba gidan mazan tafi ta kasa lafiya ke ne za ta iya tafiya amma ke anan gidanki ne kana ciya ne kana min ciya da albasa ka mutar ciya ba ka ga gaice ne ba umarni aka bani yanzu kuma umarnin ya yanki dole in tafi gidanmu a'a babu inda zaki je ai tunda kika zo kin zo kenan dakata point of correction nan gidanka ne ba gidan bane don haka gidan mu zan tafi halima halima nan ganin ka ba a nan. Inda na faɗa maka a gaje nake ba zan samu damar yin hira ba? I'm so sorry. Wallahi zuciyata ce ta ɗauki da ce ka gani. Ina zaune a gida na kwata-kwata ba zan iya daurewa ba dole sai na zo na ce bari gwada ko Allah zai amshi addu'a sai kuma gashi hakan ya faru. Gaskiya ne. Daga ina kike? Na ji wajen ƙawata ne. Kin ga yanzu ko ba komai idan na koma gida na tabbata cewa zuciyata za ta wanzu cikin farin ciki. ni dai bari na shiga daga ciki au kin manta abu da me na manta baki ban tsara ba ta ba ka kwantar da hankalinka gobe idan ka da zan hada ga baki ɗaya na ba sai gaskiya halima ba zan iya rabuwa da ke ba dole ki dawo ki na matata don na gane ki kaɗai ce suna so na tsakani da Allah wadda nake tunanin tana so tsakani da Allah ta tabbata ba ki kaɗai kika zauna tare direba ka shirya motar Allah za mu je mu bar ka yanzu ba zan koma gidan Muhammad ba na sha bakin ya a hannunsa a yi haƙuri da wannan magana ai da ta koma wannan gidan gara a ce ta zauna har abada ba ta yi aure ba ba za ta koma ba gaskiya to rabi ba wannan bane abin dubawa kina ji na bawan Allah nan ya sadu da yayin da dama ya zo ya bada hakuri bisa abin da yake aikata da kuma wanda ya aikata haka ina ganin ke ma ki bazo ce ke hakuri ki koma gidansa ki ci gaba da zama ba Mahmud ba wannan duk abin da yake yana yi ne kawai amma ka duba fa ka gani ni fa mamun ya dubi tsaban ido na ya zage ni ya rufe idan sai zage haba yaushe ba inda za ta a kyale ta kawai Allah ba ta wani wanda ya shi wato rabi ni abin da na kai ita wannan yarinya ne ba ta da wani mijin da ta cancanta ta ci gaba da zama da shi kamar shi tunda ya riga ya tuta ya zo ya ba da haƙuri to ni ina ganin ba da wata doguwar magana ta koma gida su ci gaba da zaman su wannan shi komai zaman lafiya a yi haƙuri baba kada a tursa sani akan sai na koma gidan muhammad abban da na yana wa zaɓi to halima kina da gaskiya a matsayin ki na bazawara daidai ne kiwo kanki zaɓi amma abin da nake so in nuna muku shine duk abin nan da yake faruwa tunda har ya riga ya nemi afuwa ya tuba ya ce ba zai sake ba ke ma sai ki yi haƙuri yanzu da Nasir da yake zuwa wajena. Magana Nasir wannan ai mai ce. Ni zan kira shi da kaina ba sha hakuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba mala. Abin da za ku na faɗa muku haka. Idan ku ba zuciyar ku hakuri, Allah ya sa ita koma gidan mijinta. Za ku ci riba guda biyu. Riba ta farko ita ce za ku samu ladan haƙurin da kuka ba zuciyar ku ka danne ta. Kuma za ku samu ladan na yafiya da aka yi da abin da ya kwata da zuciyar ku ba komai bane wannan kuma kaddara ce in ta zo runguma ta ake gaba ɗaya mu yi haƙuri mu runguma kaddara da sai mu zauna lafiya wato nasir ba wani abu ne ya sa na ce a kira mun kai da ina so ne mu tattauna wata magana nasir na samu labarin kai ne kake zuwa gurin halima kuma ni dai na gode wa Allah kuma kai ma na gode maka duk mutumin da yana son naka yana kaunar naka to kai ma kai yake kauna kuma babu abinda zaka yi masa abin da ka gode masa to na gode maka to amma nasir akwai wata matsala halima dai zaura ce zuwan da kake gurinta akwai wani abu da na hango wanda yake kuma matsala ce a daidai wannan lokacin domin kaga dai wani zaushi take yi mijinta wanda ta baro gidansa ɗana ne domin mahaifinsa yayana ne wanmu ɗaya wanmu ɗaya da mahaifinsa da haka ga shi yaya yake a gare ta kenan wato abin da ya haɗa su ko ma menene ya faru to gaskiya ya yi nadama bai ji daɗi ba kuma ya nemi afuwa a takaice dai na kira ka ne baka hakuri domin halima za ta koma gidan mijinta ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato hakuri za ka yi duk abin da ya zafi maganin sa Allah kuma komai zai iya faruwa dangane da canji na rayuwa a bisa in ka rasa wannan za ka iya samun wancan amma dai ka yi hakuri to na baba amma ina nema a yi min wata alfarma guda ɗaya ci al'umma ke nan su a bani dama an gana da halima a yanzu a wannan shi fi komai sauki nasar babu komai ba komai me yasa ka da batun baba me yasa ka da arbamu a lokacin da muka amince wa junanmu dama ashe ba ka suna da wama a cikin farin ciki ka fi so mu kuma abin da ake wulakanta ne ake muzanta ne hatta da iyayena me yasa zaka mu haka Nasir ba ni da zabi ne ba ni da ikon da zan tangwara babu ya hana ki komawa gidan tsohon mijinki kaddara ta riga fata dole ne ma ba ni da wani zabi da wuce na shi yanzu shi kenan mun rabu da kai kenan haka Allah ya so da Allah ya nufa da babu abin da zai raba mu har abada a tunanina wani babban al'amari ne Allah ya boye wanda wata watakila sai nan gaba zai bayyana kowa ya fahimci haka wai kuka me kike ne kamar wata karamar yarinya asiri wasan maza idan saki ya zo kar a yi musu domin akwai na dama da za ta kama sawu kulelan kulelan ku kun ji masu yi musu mata na da girma kullum suna ta fama wasan maza mata sai ku zo ku kalla wasan maza Assalamu alaikum. a matsayin ki na musulma ya kamata ce kin amsa sallama ta ko dakata malam na ga kina hawaye kada yi hawayen farin ciki ina hawaye ne saboda ke ta hatina da kai na cika gudana ina hawaye ne saboda bakin ciki da hakuri da kana na dauka hakika na san cewa na ke ta hatinki na ci miki mutunci a baya amma halin da ake ciki yanzu na canza zaki mamaki na matuƙa ina fatan kuma kin yafe min abin da ba baya ko zan yafe maka ba yanzu ba don Allah ina roƙonka ka fita daga cikin ɗakin nan ba na son ganin ka kar ki damu da abin da ke so yi haka za a yi me kike so yanzu ka fita ka fita min daga cikin ɗaki shikenan ga abin da na siya miki ke a kicin? Ina dafa maka abinci. Ko na ka maka nan? A ba na bukata. Ya za ka ce ba ka bukata abinci, kada ka tashi daga bacci. Ko dai na maka laifi ne? Ba abin da kike. To garin wanka ce na kai maka. Shi ma ki bari. Ba na bukata komai daga gare ki. To shikenan. Idan ka wuce, ka zo ka same mata na da girma kullum sun ta fama wasan maza mata sai ku zo ku kalla wasan maza 'yan mata ku zo ku koya san da zo yawa sanar in kama ba idan akwai jiski kawo <laughs> là enlève. Kai fa kake min faɗa idan ka yi sallama ban amsa maka ba, amma ina ta sallama baka amsa min ba. Me ke faruwa? Na ga yanayinka ya canza ba kamar san da ka shigo ba. Ni ba ban sani ba. Shikenan bari na kyale ka. idan ka sako ka zo ka same ni ba zan ƙara tambaye ka me ya faru ba amma tana ba baka hakuri ko in lallashe ka ina me zan maka ki je ki shirya za mu je unguwa ki ba shirya zuwa unguwa ba yanzu ba shawara kin tambaya ba umarni na baki ki je ki shirya za mu je unguwa me kake nufi ina nufin dole sai ki je ko ba ki so okay in dina taimaka maka amma fa ka sani ba cika mai ido kai ba mm. why some